Salamu alaikum. Amu alaikum salam. da zuwa. sannu. sannu. Ina Lafiya lau. kai? Baki gane ni ba ko? E, wallahi don kamar ban taɓa ganin fuskan nan ba. Allah sarki ni ba kowa ce a nan baya na zo. Au to to to to to. na Firdausi. To Firdausi Allah sarki to na Amina. Allah sarki to ni dai haifaffiyar 'yar garin nan ce to amma aure ya ɗauke ni ya kai ni wani gari. To kuma mijina ya zo ya rasu. Allahu akbar. Allahu akbar Allah ya ji kansa. Amin ya Allah to shine na dawo nan gidan kawuna da zama. To Allah ya baki miji nagari. Amin ya Allah. Ayuba. Daga ina kake? Amma dai kin san dai daurin aure na je ko? to amma ai duk wanda kuka je tare ɗaura auren gaba ki kowa ya koma gidan shi amma kai baka tashi dawowa ba sai yanzu ka gaya min inda ka fito to wai ni dan Allah dan annabi wai ha ina nake zo an banda daurin auren nan ina zani rabo na fada in fita daga cikin gidan nan fa in je in fita in dade a waje in ba siyan kayan miya ko wani abu makamantan wannan ba fa tun fa satin da ya gabata farana ita yau ni ba wancan satin nake tambayan ka ba yanzu nake tambayan ka ka gaya mun inda ka fita daga ina kake to wai to wai me in an yi magana saka dinga mazuri saka ce wanda aka gaya masa labarin mutuwa daga an yi magana sai kai fushi dan Allah dan bani ah, ina ga wani me haka bai bai ka koma gaskiya fi billahi abin da yake min bana jin daɗi to gama amina wannan wani irin abu ne ki min abu ni da ke kuma a ce ga baki a gida ma baki rinka daga min kafa ba kai ka san mutuncin bakin ne ai ko gaishe ta ba kai ba ni ko na san mutuncin kana muzure ka wuce kai mun tsaki ka wuce me maka daga ga maka gaskiya wannan idan na aure da wuri ba zan haifi irin ta guda shida ba a ce kuma kawai ni zan durƙusa an gaishe ta ni ba ta gaishe ni ba biki sai mun mutunci ba To ko yaro ne ya shiga in da bako ne sai ka gaishe shi. Na gaya maka kuma nan da ka tafi ka bani kalli dabbobin ni na ba su abinci. Ni na gama komi. Kai kuma ka tafi yawon ka yawon banza ka tafi sai yanzu ka dawo. Ya kina magana yawon banza. To me ka je? Na je daurin aure ko ba haka ba? Kafin aka daura auren. To ko ma kafe da aka daura dai kin sa kafa na je ko ba haka ba? Ina ta Allah Allah samu inda gidan nan ga abin da yasa nake ta gudu gudu kuma ina ga kika riga kika zo kika sace min gwiwa. An sace maka ba giwa taya na sace maka. ba zan gaya maka gaskiya ba kai ba kaza ba kai ba ka da komi ba ka da anini kai sai dai a dafa a baka ni ba na gaji wallahi na gaji ba ka da aikin yi ko na taro ba karshe ba ka da ko na sisi sai dai in dafa in baka ni ne in ba su abinci ni ne in ba su ruwa ni ne in yi komi in girka in kai maka kaci ko to wallahi ba zai yi gara ka nemi aiki tuntuni ina gaya maka To me ka tsaya nan gurin? Me ka tsayi? I? A abinci na riga na ba su, kuma na ba su ruwa, me kake yi a nan gurin? Ka wuce ka tafi ɗaki. Ka wuce! Na bar ki ko ruwa ban kawo ki ba wallahi. Ki haƙuri kin ji? Ba wani. Bari in je dan kawo miki ruwan sanyi. A'a ba sai kin kawo ba ma. Ai na ga kin dau zafi kina ta Wallahi ba sa jin magana. Mm, in eh, kin ganin ki ne wannan. Kani mm. wanda ya wuce? Mai gidana ne. In ga miki kin san mazan yanzu in ba haka ba sai su rena mutum. Mm. Wallahi. Baya ji in miki yawo kullum yawo ba zai dawo ba sai kin kira magarba wani lokaci sai ki neme shi san ga miki shi dan ga miki yawo. Ba abin da ya iya sai yawo. Shi ne matsalarsa. To amma kuma duk da haka dai ya yi tsauri da yawa. A dinga sassautawa. <laughs> Ha ban ta wannan amma dai ina fatan za mu ci gaba da mutunci ko? A ba wani abu ai <laughs> ni na ga guri ai. Allah wallahi na ga fuska ai kullum insha Allah zan dinga zuwa. Kin ga guri kuma gida ya miki ko? A sosai ma kuwa. To shikenan ba dama. Dan su na gode sosai. To na gode sosai. Sai na ji ke shi zaki lebo. Gobe ma in Allah yadda zan dawo. A to ina jiran ki. har abinci zan tana da miki ina kiran ki mu ta aka miki to godiya na gode sosai Thank you. Ango ka sha kanshi. Ayuba. Eh? Da kai fa nake ba da wani ba kake waje waje. To sai wani ango ka sha kanshi. Wai wa ga maka ni ango ka sha hayaki ne ba ango na sha kanshi ba. Kamar yaya? Haba. Kai ga bayani ana yi kana ka kasa ganewa. A'a ni fa ban taba ji Hausa sun ce ango ka sha hayaki ba. To ango ka sha hayaki. Kai din. Kwarai kuwa. Na ku sha. Shi ma nake kan sha yanzu ma a hayakin nake. Ni kaina na yi kauri in gaya maka. Yau sannu baba. Na gajiya. Alhamdulillah. Da lafiya. gwagwara yin wannan ba hankalin su kwance saboda to shi zai bata masa rai yanzu yanzu kai shi kenan auren nan bacin rai wai me yake faruwa ne ah. to daga yin aure gaba ɗaya ni in gaya maka gwara ma da Allah ya sa ni irin ziyarar nan da ake kawo ba a kama ba dan da an kada rai ne zai ɓaci yoni har ina cewa zan zo <laughs> in ci girkin amarya ayuba nawa kaga eh. jamilu hmm. kai da kai take yin harkar girkin nan ah. ka san dai ni ba shi gari ne ko ba haka ba saboda haka tunda aka yi auren na yarinyar nan kawai ni ku ne ba ku gaya mun ba sai ku gaya mun ku ce auren nan da ake cewa ah, ah, yaro yana murna ya kama aure a shi eh, aure ne kama yaro eh to ni ya kama ni har na gaba ɗaya mai da ni kamar biri da dajela ka gane ko shi isa ya ake cewa idan ka ga yaro yana firidita a karkara yana kiya yana abubuwa hmm. to hada shi da kura <laughs> ai ko wata nan ta kura a ku a batta a kuran ma dai tukunna da musa ce ki sabo eh to haka ne kuma ku ku ga mun ku ga mun ku ce idan an yi aure matan su suke aikin mazan su suke sa su ah. wanki su suke zaune su a ah. gida su gaya musu da su fitar da sun da su dawo ba a gaya mun haka ba da ban yi ba da ayuba eh? ba haka bane kai dai ina jin matsalar dai kawai kaga farar fata kaga yarinya kwadai kwadai da ita ashe ganin kitse kake wa rogo to waye ki fara ai kun sani tun na eh, yaro amma dai ai ina son fara ko ba haka ba to di yanda akai kai akwai matsalar da ka haifar wa kanka tun kafin auren ka da wannan baiwa Allah ya kamata ai idan mutane za su yi aure tun daga nema fa mutum yake gina zaman aurensa yake rusawa ko ba gaskiya ba to yanzu mini mene a ciki ah, magana ce ta soyayya ko ina son yarinyar nan gaba ɗaya a garin nan waye fi kowa siyan furata eh to cha nake har rabin ƙwarya ina siya eh amma da kuɗi kake siya eh, to in ba da kuɗi waye karya ni ba a dalilin ta na kare ba gaba ɗaya asusuna a ina ya kare ba a gurin sayan ta ba kai ne kulliyomin kai sai ka sha fura ya fi nawa kai furan nan ma wata ran ba so kake ka sha ba amma kamar dole take ma sai ka sha furan nan ina son ta ne to amma ai ya kamata ta duba martaba kaunar da nake mata ni ma ta mutunta ni ko ba haka ba kai lokacin nan ya kamata ka dinga wa matan nan dan an nuna musu yau da akwai sai an nuna musu gobe ba ko haka suke saba amma kai kullum a waje ka nuna mata cewa da da ne da kawai ni ma na zai arasa kawai na tafi na lillahi yanzu haka baka karya ba din na ga bakin ka a to to ta yake ne zan yi ta ce sai na dawo da wuri in ban dawo da wuri ba zan ci abinci ba to mu je ladiyo ta mana kunun tsamiya sai mu ta eh, ango ango ango mijin amarya kai ana ango ana dariya kai kai kana shan kunu Allah dan saki fuskar kana turbinewa thank you Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Amma alaikum salam. Burda, barka da zuwa sannu. Ashe kina ciki? Eh wallahi ina ciki. Allah sarki. Sannu fa? Yawwa ya kike? Lafiya lau mu dan ƙarasa mana ko a ina? A'a ba ma sai mun ƙarasa ba nan din ma ya isa. Da yake eh. sauri nake yi. To Allah sarki. Hmm. Kin ga wai na tashi ne zan ɗora girki. Hmm. To in ka duba wannan babu in ka duba wannan babu za ka yi amfani da shi abinka da bakunta to hmm. Allah sarki Allah ya sa muna da abin da kike nema hmm. kamar me fa wallahi magi nake bukata to inda na mai yanzu ne zan iya baki amma da gaskiya inda da yawa ne to mu wallahi ya kare ba mu da shi a'a ba mai yawa ba dan wanda zai zan sa abinci ba yawa to sai kuma kayan miya dan har yanzu kin gani ban san inda ake sai da kayan miya ba ana to ta ban da abun ki ai yanzu ke bai kamata ki je sayan kayan miya ba ki bari kawai in mai gida na ya zo sai ya haɗe siya mana gaba ki ɗaya mu madan cafanin gidanmu yayi yi ƙasa babu. Ai haka kuma? A to me aikin babu aikin da yake zan je siyo daga nan mai kai miki har gida babu wata matsala. Da kanshi kuma ya je ya kai ki kawo kuɗin kawai. Miki. To ba matsala. Eh, ka san. To bari in ciro miki. Yau ki kawo kuɗin kawai. Mhm. Ah. To da yake kuma kin san ban san kan abubuwan ba anan ban sani ba ko akwai ai ki damu zai haɗo miki duk gaba ki kiɗa zai kai miki har gida kin gan ya kai miki nan gaba zaki gane me zaki siya me kike nema me kike bukata ko ba haka ba yau ba zai so miki eh, jaka ɗaya da naira ɗari ko wato mm. an gama insha Allah amma dai za su ishe ni ko har kayan miya in Allah da dan kayan miya mu anan ai arha yake a ah, to eh, shi daga kwanaki ake kawo kar ki damu to ba matsala wannan kuma bari in mai da su saboda gobe. <laughs> Ba damuwa. <laughs> Ba damuwa. Mu dan ƙara mu zauna ko? A'a, ba sai mun zauna ba kin san sauri nake na gaya miki. Amma ke dai wata kina da wani abu daga zuwa sai kice zaki tafi sai kice korakki ake. A'a, ba haka bane. Kin ga kawuna matarsa bata na. Ni kadai ne a gida. Ayyo. To kin ga ba zan bar gidan haka ba ya kamata in koma da wurwuri. To sun yi tafiya ne? Mm, ta yi tafiya matar ta. Allah sarki. To babu damuwa karki da mu gaba ki zai kai miki har gida zan kwatanta masa gidan. To shi ba gidan kawo mangal ba ne? Ai zai kai na san gidan. To bari mu. Ai na san matan mu mu ta haka ne. kai ta kawo tana mafarkin baiwa Allah nan to ba ita bace ba to Jamila kake so ne ba ni da wani nutsuwa fa yanzu in ban da anan ba wani bacci da nake yi dogo in dai na kwanta fa a gida fa a cikin haka nake ba ta bari na a saki bini bini ita dai ta jini ina kusa da ita da a ce ma idan ina kusa da ita wani farin ciki nake samu da walwala da farin ciki da wasu abubuwa da mutum sai ya ji daɗi to amma a haka ake ta zaburin nan ta zaburin nan in ka ganna na abun in ka ganna na fito fa sai ake fi sabilillahi wannan fama ta jaraba ce ya zan yanzu gaba ɗaya kwanciyar ma da nake mafarkinta nake yi da ƙato kota za ta kakkafta min sara kuma kawai sai sai kuma naji ana tashi na yanzu haka ma fa na baro ana ta neman ka sai tambaya ta ma ake yi ko na ganka nace ban ganka ba kaman ya so suke nema na kuma wa zai neme kan ba mata ka ba taɓa ganin kalatacciyar mata irin irin Amina ba kullum wai jiddin wala ni ba dan yayi ba bi sabilillahi ni ba mai rarrafe ba ba mai ta ba ballantana a ce ana gudun kada in je in haɗu da matsaloli garjeji da ni yarinyar nan gaba in in farfesu ne loma nawa zan yi na ta ƙare amma ba yanda zan yi ina ji ina gani haka yarinyar nan take sani a gaba ta rika ta duk yanda ta ga dama fa ka zai a gidan nan abin da zai baka mamaki duk wannan maganar da nake fahimta a gabanta ne ba zan iya yi ba to wai me taimun ne ne dan Allah dan Allah kai bawan Allah saboda Allah ayyuba wannan wasu irin rayuwa ce ko baka addu'a ne saboda Allah baka neman tsari ne tana da yadda aka yi ta je ta sa an saka ka a cikin wani al'amari da yanda aka ai ba mata bari nan addu'a to addu'ar kwanciyar bacci bai ka nutsu ba kai alwala ka zo zaka yi to komai zan yi sai ta tambaya gaba ɗaya in ta addabe ni ta sa ni a gaba kan in kai ga mayin addu'ar har ma bacci ya dauke ni ba dole a ringa samun matsaloli ba to kaga idan asuba ta yi me zai hana in ka je masallaci ka yi sallah asuba ka zauna ka ɗan yan azkar ɗin nan ka ɗan yi addu'o'inka yanda aka yi kai idan ka je ka wahala ma kai zauna kai ta shirgar bacci ba ka kokari ka tashi da asuba shi ma wannan illa ne da ana zaman kiyamul laili in kafa mata hujja da shi amina fa a bakin masallaci take zuwa fa ta fara gaya mutanen da suke masallacin goma cewa wai ina da larura shi sa ba a bari na ne nisa wannan dalilin yasa jama'a da ma sun gani na zauna ya ce min tafi gida ka je kai addu'a ai wani malami sani aga bai dinga zabga mun azi ina cewa raka'a biyu tare da matata ya fi zo in yi raka'a saba'in a cikin masallaci haka suke mun faga baki da dole sai an koro mata ni na dawo mata cikin gida shi sa ga kawai abun bai gashi nan sai addu'a wai kai in saboda Allah kai a karan kanka tiya akai har ka bari wannan yarinyar ta rigaya ta kudindine ka gaba ɗaya ta mai da kai karamin yaro Assalamu alaikum. Shigo mana. Ayuba ne.

kuma yake so zan ba ka wurin abokinka wanne ke aminin ka dai sai dai jamilu yau wato shi ɗin to don ana wasu masa ka ce don Allah ya duba sosai da wuri don ina buƙatar amsa insha Allah za ka in Allah ya in Allah ya am baka ji ba eh? dan Allah ka fara biya ta gurin nasa da musu masa kuɗin. To wai da saboda kin ga na dan daɗe a can gurin cankan miyan da ana so in dan koma gida da wuri kafin na zo na abu in yi so in yi ko da shi daga baya wai da sai in kai masa ko? A'a ka dai fara kai masa ɗan tukuna dan Allah. To shi ke. Am. Da ka ji ba? Da yake da yi. shi kenan dai abin da ya dan Allah in samu sabon da wani in dai ba Jamilu mm. ba shi yau mm. Allah ya da kin san saboda sha'anin jama'a ba na so kawun bayanan a gaburin na shigo gidan kuma na dade ban fito ba kin san sha'anin al'amarin jama'a to shi yasa nake cewa Allah Allah in tafi kuma ga lokaci ya dan ka tsaye da ni kuma wasiƙan nan tunda ta ce in ka karanta a baka waje kenan ba ka san wani abu sai ka ni fa a wannan takaddar hmm. gani ne ta rubuta cewar tana son gani na za mu tattauna wata muhimmiyar magana kuma na ga ban ta wani ma ba ta sanna ba a to abin ne da ban mamaki ni da ta ce min abokina ni kuma na san ban da kowa ba kai ba jamilu nace nace jamilu tace eh kai kuma gashi na kama kuma ka gani tana son ganin ka to ka sani ko zo ta ke daidai ta tunda kai bazauri eh, ne ita bazawara ce bazawara yi mana na ta ijan mata ta guda ɗaya ta ishe ni ba zan yi wannan ɗauki cikaran ba haka kawai a to kuma abin ba na Allah bane ka ya kamata ka gane ita ga abin da ta gani ko ba haka ba kai ka gode Allah ma da ake son ka mu ba gashi mun samu masan namu ba muna tunanin san mu ne suna buɗuɗɗuka mu kai yanzu watakila yadda ta ganka ɗan dimidimin nan ita ma tunda yadda ma ce ba gashi nan ba sai ku je ku daidaitu ko ba ka ji ba ha ba Yadda madama? Ni mana. Katuwa ke. A'a. Kai ba fa irin katuwar da kake tunani ba Wannan fa san kowa cikin wanda ya rasa. Wannan dai. <laughs> Ta makaho da aka ce ga ido ya ce wari yake. To ai san ba samu zai ba. Amma wannan dai in gaya maka. Eh, maka ta mahaukaci. Eh. Duk duniya. Duk duniya. Kai duk duniya. Ba inda za a shuno wannan a shuna ma ka ce wai eh, abin nan ba ka ce ka ki ba. Ka ce ya sunanta? Suna ne da irin nasu dai na 'yan birni. Ko Hauziya ko ko Fa'iza Fiddausi. Fiddausi? Eh, kwarai kwa Fiddausi. Kai ah. Fiddausi ne. Ha Kai Fiddausi ne ma na ji sunan nan. Ta amsa sunan sunanta kenan. eh to gaskiya dai ta ci Allah ya sa ma aljannal firdaus to amma masha Allah a zan je in ga firdaus a a tun ka ga to ka abun nan to fa akwai nawa <laughs> ayuba ayuba albishir din babu komai eh idan komai yakan kama eh, eh Allah ya sa mu adanshin ku idan kai eh. kaje an abubuwa sun kan kama to in kaji dadin dai to <laughs> an riga ga mana labari muna jin dadi amma ni dai yanzu dai in bada labarin ya ake jin dadin aure to fa ban da ni san yanda za a yi labari ba zai bai ba in baka labari idan mun je na samu tana da wata kawa kai ma sai in shuna ma assalamu <laughs> alaikum alaikum salam ah. ni hmm? Allah ya amfana Allah ya raba lafiya ma da wancan din to mata ka in ta ga na ƙara aure ai za ta yadda kai irfamin asiri zaman lafiya nake nema assalamu alaikum to ka tsaya ka kunun tsamiyan mu ba na sha ban nan je gida na makara yanda na dade dinnan yanzu matsala za ta faru da ni komai na sai dan sha kunu kawai bata rai dan samu rage radadin fadan da za a yi min sai an jima Allah ya sauke Fidausi Fidausi kai kuma shi kenan daga aike sai ka ce an aike ba garinsu a ai gidan ne da ban gane ba gaskiya na yi ta nema kuma dai na zazzago sai na wuce sai a ce min nan ne na ji wani gurin sai a ce ba nan din bane kuma tumatiran ina so in samu mata manya masu ja sosai kuma tattasan ma da ga kowanda na tafi da shi sai na ga a shi gwalagwaji ne ko kuma sai na gabi kamata a kamata gwalgwajen mutum da ban san wani take da bukata ba kuma akwai wasu manya-manyan taro ah, an ce su ne suke da karancin yaji tunda ba a sani ba ko tana da matsalar gyambon ciki sai na ce to ya kamata a ce ya isa haba in ka bude bakin nan naka da kasar rediyo haka kike ga maka baka ya rufe nan da gidan su kawo mangal ɗin ka ce baka baka gane ba ko kuma mai kayan miyan ne baka gane wajen sa a shi ai dama da naje sai da na jira shi saboda naje bayan nan na lokacin da yake za a yi sallah azhar to kuma ashe shi ba annan masallacin yake sallah ba to na tsallaka na je masallacin na zatan ana yake da da shi sai na dana tara an ce mun yi sabani da shi kuma shi ma an ga masa an ce ya tafi nema na to shine dai tafi nema na bai haɗu da ni ba na jira ne ta jira ne ta jira ne ji shiru to shine sai na ga da in ta wannan jiran sai na ce bari in bi shi shi ma in je in na samo shi kin ga alaba shi sai mu dawo tare da shi gaba ki dai sai zo ya bani kani. Allah mai iko To ai Kai dai yanzu da ka ce mun kawai da gidan su kawo manga din ne baka gane ba. Eh, eh ban gane ba amma dai yanzu na gane. Yanzu fi sabilillahi kai da ka san gidan su Lado ko? Mm, ah, In ka wuce gidan su Lado na ce maka mm. kwana ta eh, biyu mm. shine gidan. Eh. Gidan nan mai katon bishiya. Amma kuma ka ce mun baka gane ba? A yanzu ai na gane dama ba a dai ce miki wani abu bare ai ko bayan na tafi. Wannan din dai shine iya abin da ya faru. Wani abu kai a bakin ciki za ka ga. Wai saboda wai jiran da ne ta yi din za ki ga na dan dade din dai ba a dai ce da ke ni wani abu ya faru ba ai dama ni na sani in ka fara zuba na san yunwa kake ji to ka je ka ci abinci na gama abinci ka je ba dan halinka ba to alhamdulillah ya zama dole ne na girka na baka tunda ba nema kake ba baka da sana'a ko ta taro baka da komi sai da dafan baka ka wuce ka man gudu ka wuce nace ka je ka ci abinci mara zuciya sai dai a girka bashi ya ci yawa fidaus fidaus na gajiya alhamdulillah a'a kai kai kai kai ashe ka samu sako wai ko na samu sako ai yana zuwa ya gaya min dan uwa ya ta min bayani to da dai na ki na turji na ce masa gaskiya dai ni dai ba zan ji wannan gurin to amma dai da ya ta min bayani ya nuna min da yadda kike <laughs> shine ai na ƙara so Allah <laughs> tallahi dama saƙon da nake so in baka zuwa gurin ayuba mm. ni dai na gaishe kuma na ji hankali na ya kwanta da shi to na rasa na zan faɗa masa sai na ya dace a cikin biyu ta hannunka don akwai abubuwa da dama wanda ya rasa su daga gidansa to ni kuma ina so ni in mai masa wannan to ya haka kamar ya mm, gaskiya na ji ina son su kuma zan a shi to ai ni bayanin ne ban fahimci abun ba ni kin sai in zo kuma na ji kina min zancen ayuba kuma ayuba kika bawa sakon nan ya ba zan iya samun sakon shi yasa na san kuma in na ga ya maka sakon zai isa da shi eh. eh to yana da matsala gaskiya. Kin san akwai matsala a gidansa. Ni wannan ba matsala ce a gurina ba. to shikenan dan na shirya duk wani abu da zai yi cin kayan shi ayuban kenan mm. ai to <laughs> ba komai zan zan gaya masa ba matsala amma dan Allah ka isa da sakon nan da wuri a in Allah ya yarda ai karki samu damuwa insha Allah yawa yawa amin amin madalla duk wannan babbar rigar da na shirya ashe ma shi ake wani ta ma zan yi ita ita a hannu kawai tun daga ya haka kuma ba ta wuri ba ne a naɗe take ai ba gurguwa ba ce na garin nan ko ba ka ba a miƙe kai da ka ce min ba ta wuri ba na ce ma a naɗe take wannan ai rainin hankali ne kaga sa rigan ka sa rigan nan ni mai da ita da kai tafi dacewa saboda ya za a yi ka zo ka gaya min yarinya kawai da na je ina bayani a shirye kai take so da Allah Jamilu wannan wani irin zance ne yarinyar nan fa makocin mu ce ko baka gani bane ne kawa ma zan iya cewa yanzu ma ga, Amina mai ɗaki na ni ni mai kama gana soyayya yaya an je gurin baiwar Allah ta ɗauko takarda ta bana udundune ta ce in baka tana ladabi tana komai babban abin da ne ma sha'awa eh, da ka aure yarinyar nan tunda nake ba a taɓa durƙusa min ba amma baiwar Allah nan kuma ya sai ta haka sai ta haka ni da na ta ma dingishi take yi ashe wani ladabi ne kikit kikit duk sanda za ta bani abu sai ta yi na ce to wannan bar Allah yanda ta ɗauko sakon nan ta bayar mijinta na tabbata zai ji daɗin zama da ita kuma kai aka kawo maka takardun nan ka karanta ka gani kai ake da bukata ko dai dama karatun naka dai bai bai kure bane ne ba gane ka kake to dakata idan karatu na bai kure ba kai me ya hana ka ka karanta to ni aka ba daga sako kuma kawai sai in bangare takarda in duba ta me dalilin haka kai ta ce bawa ni dai da naje ne ina bayani ina ta gyara babbar riga ka duba babbar rigar nan raban da in sa ta ah rata ai ah. kai ne kuma kai ne angon rabon da in sa babbar rigar nan na manta can kasan akwati na je na zaro ta na saka na ƙura adaka na je na ga yarinyar nan malam tana fitowa sai daga bana ya waɗa ras hankali saboda irin ganin kyan yarinyar nan da ne haba malam amma da ta fara cewa kaza kaza kaza banda dai Allah ya sa da dan garu a jikin gidansu da tun na faɗi ƙasar gija subhanallahi saboda guyoyi na sun yi sanyi a Jamilu ya kamata ka fesa min bayanan da zan iya fahimta ka dan har yanzu ji nake kamar kana tatsuniya eh. yarinyar nan dai ta nuna min bayanin abin da yasa ta ni na zo a matsayina na aminin ka saboda ita tana jin nauyin ta gaya maka cewar tana son ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un eh. ma za hadasa unna ma za hadasa anna hunaka eh, limaza walakin saboda ta wato ainihin tana son ka ne shi da ai an fahimta to ni wannan ni wannan ai gaba daya wahal da ni za ta yi ya ni ina ni ina wannan ɗayar ma na kasa da ita sannan ta zo ta zo min da magana soyayya wannan ai sai ta hura min wuta a cikin gidana insha Allah wannan ma ba zai zama matsala ba domin akwai gado na na mijina da ya rasu kaga duka duka sati na ɗaya da aure mijina ya rasu to akwai gadonsa da za a kawo mu ba da mutuwa ba sai in ce ki sakin wace mai ne to insha Allah in dai har aka kawo min zan yi kokari in haɗa mata kuɗin da take banka sai kuma in cire kuɗin da zaka biya sadaki a ciki ba matsala ki zaki kuma gaba ɗaya insha Allah jumlatan to sai dai matsala ɗaya Allah wani abu ɗaya da zai iya raunana ni ba na so ya zamana a kafa mun hujja kin ga can ga inda nake kuma ke ma nan ki zo a haka kin ga fa addinin mu na musulunci ya riga ya zo da komai magana da ake ta cewa da ake magana a a qawmun alal nisa'in nan da ake magana da aka ce maza mu zamu jagoranci mata ai Allah subhanahu wataala a cikin alqur'ani sai da ya faɗa yace saboda mu muke ciyar da matayen da irin dukiyoyin mu saboda haka shi yasa shashin mai jayi wannan shashi na ku matayen kenan to idan ya zamana ni yanzu bana iya ci da waccan ke ma na kake ci da ni kin ga ai babu maganar rinjaye kenan kin ga gaba ɗaya ni kuka kudin da ne kenan aka tattake ni sai da kai da ni ina gudun waccan matsalar ta faru da ni a baya kada ta zo nan gaba kima ma ki ga kin wani abu kuma ki zo ki min didima aka gaba ɗaya kin ga ya zama ni maza ma ko su ne kenan sai dai ku ta kada nan ki ce kiyan so muke a taru ita ce albasa za a siyo mata kin ga ina ta ina zan so ma kenan wannan abin kawai shi na fujin tsoro gaskiya fi sabilillahi yana ɗaya daga cikin abin da yasa nake son ka saboda na ga kana da ilimi kuma abu na biyu da nake tausaya maka a kai yadda ka rasa wani farin ciki daga wurin matarka to insha Allah zan mai maka wannan gurbi. za ka zama kai ma kana da yanci yadda kowane namiji yake da yanci a gidansa to alhamdulillah ala zalika akwai wata shawara da nake ganin idan har zai yi idan kuma har bai saba wa addini ba idan ka aure ni ni na yarda tunda za a yi auren ne cikin sirri ba tare da ta sani ba na yarda na bar mata tsayin dare duka dare za ka je ka kwana a gidanka da rana in ya suni, ni sai ka dinga zuwa gurina ba damuwa a wannan to eh, ba matsala insha Allah eh, ba za a samu damuwa ba eh, abin mata <laughs> da ran da ranar ina nan kinga yana ma samu sassauci na ji daɗi sosai kuma insha Allahu za ka same ni kamar kowace in Allah ya yarda zan fi biyayya sosai yadda za mu ji daɗin zama tare gaskiya ni ma na yi matukar farin ciki da wannan kin san abin ka da abin nan kawai ba mu da gaskiya ko na ji ƙara a gigice nake sai in tilike wannan abu in yayi ya san ki amincewa wa zai ganke ki ai wannan al'amari farin ciki zan yi da shi alhamdulillah ni ba morewa soyayya ba soyayyar da na taɓa yi kawai ita ce lokacin da ina zuwa sayan fara daga nan tun da aka shigo gida kina kallon da nake buɗe kowa in dai kin mun alƙawari zan ji daɗi irin yadda kowane ɗa namiji yake jin daɗi to Allah da ni muke na yi kuma ni muke alƙawari yadda Allah ya hore min ƙarfin nan to da zarar na fara sana'a zaki sha mamaki ke ma kin ga sakamakon abin da kika min kuma in Allah ya da abin nan dai ayi kokari dai duk wanda aka san cewa yan yan sa ido ne a kula da su tunda Allah ya sa tsakanin gidan da kike da nami gidan akwai dan tazara to alhamdulillah ko mun ci sa'a yanzu akwai duhun dawa da na hubub na kewayen shigo ba tare da an san na shigo ba <laughs> kin gani ana yin sallar magarba jami'in ma magarba da ishan domin ki ƙara samun karatu yadda ya kamata sai rika biya miki a cikin gida ko ba haka ba domin kin gani nan eh, lissafe-lissafen nan tun daga kan mandaki eh, halarai da ishimawi ke duk abin da ke tunanin zai baki arba'un hadisin nan da cikin an lokaci gaba ɗayan shi zaki zaki haddace shi insha Allah in muka rika takara ina biyawa kina biyawa in Allah ya da nan da zaki ga kuma ya kan kama zaki ji daɗi insha Allah zaki mora ke ma dan zaki samu azi sosai zaki a miki karatu gaskiya na ji daɗi da samun ka a matsayin mijina alhamdulillah kana ɗaya daga cikin irin mazan da mata suke da mata Ke? Me kake me kake gona? A'a, kawo ba ko wata magana ba ce. Magana ce ta alkhairi. To amma ba sai ki bari in dawo gidan ba? Ai na fi so in zo in same ka da wuri in faɗa maka saboda kar abin ya ɗauki lokaci. Ina ji, ina ji. Dama akan maganar Ayuba ne da nake fara faɗa maka kwanaki. Eh Ayuba. Yau wato yanzu na je mun gama magana da shi. Ah. ke kika je ma gurinsa ba shi zo kuka abin nan ba to gani ne ai ba wani abu bane ni mun riga da mun gama magana ma da shi na gaya musu ba sai ya ringa zuwa yana kwana ba ko da rana ne ma ni iye wannan magana yarinya kika same shi da ita to amma dai ce banda abinci ina ake haka a'a to shikenan eh shikenan shikenan ba wani abu abinda za a yi eh. yau din nan a daura auren nan a huta yau din nan a daura auren nan a huta bayan insha in Allah da zan zai in samu sumudi a zo a daura auren nan a huta ka wa nagode Allah ya saka da alheri eh akwai matsala ba wani abu ba wani abu yanzu ki je gida je ki Allah da zuwa magariba a gama komai kai wannan zamani wannan zamani Oh, oh. Kuma fa tana da gaskiya. Dan ni ma zaman nan da take a gidan nan ba daɗinsa nake ji ba don ba don ni ne dai kawun ba akwai matsala. ai na ma makara makara ƙwarai kuwa ina za ka je ga sauri ba gurin zuwa ina za ka je da yake akwai wata jana'iza haka kin san kullum dai ba a rasa mutuwa mutuwa suna biki duk wannan abin ne da kullum za ka iya tarar da shi to yau din ma dai an samu ɗaya akwai buƙatar a ce na tashi na tafi yanzu jana'iza yanzu a rasuwa a ƙauyen nan a ce ne ba sani ba ke da kike mace kina cikin gida za a ki sani to shi aka yi mutuwan ina ganin mm, jiya ne tsakanin da yau dai da jiya dai aka yi ko da zini ne da sai da kanka baka san lokacin da aka yi mutuwa kana eh. kama kame jiya aka yi mutuwa ba ya binne mutum ba sai yau to idan mutum kwanan ke so yi ai dole kin ga sai yau za a kai shi ko ba haka ba kuma a masallaci aka yi sanar wannan aka ce ga abin da ake ciki kuma ya kamata a ce ana ga yana ana shiga cikin al'amura ya kamata ni ma fa in bi sau kai ta ba ka da aiki yau tafi daura aure jibe tafi mutuwa gata tafi suna haka dai da yanzu da duk ba wannan bane ba dama dama ina so mu wata magana da kai ko ba haka gaskiya abuwa zaki saboda gaskiya yanzu akwai uzuri sosai ka karfa. nauyi ne na riga na dauka ya kamata in je in sauke shi ba daɗi kai alƙawari baka cika shi ba ka da sai mi ko eh da an turbuda shi to ka dawo da sauri ba matsala Allah ya sai na dawo Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Ba na mawa da tun ga kin ga kin shi ta Allah Na da al'amuran suke sai haƙuri. da na kwace sai da na karkashe mutane da yawa a gari na yi sa wasu suka haihu ba su shirya ba na sa wasu suka yi aure duk ba da shirin su ba sannan na taho kin gane ma'ana ta dai amma yanzu duk da daren da kai a can bai ishe ka ba sai ka kai yanzu ni gaskiya na fara bacci wanda abinci baiwar Allah ya muke da ke yarjejeniyar nan sha nake magana ce ta ita tana da dare ke kina da rana to kuma ina laifi ranakun nan fa gaba ɗayan su ba ana nan fa duk fasan da na fito ba ina gurin ki kuma kin ga irin yadda nake ta kulumboto ni gaba ɗaya ba a sani da ƙarya ba amma dalilin ki gaba ɗaya na zama makareci na gaya miki yawan mutanen da na kashe Allah da su saboda na faɗi an yi mutuwa ta fi guda talatin na faɗi haihuwa ta fi guda nawa ban san ya ake ciki ba duk dan saboda an samu su laɓon to su gurin ki. Koma dai da haka dan komai dai na san na ya riga ya kusa yankewa kuɗinta dai na kusa haɗa mata insha Allah ina haɗa mata zan ba kayan kayanta komai ya zo ya daidaita. shi kenan a raba kwana kowa ta san iyakar tashin hankali amina za ta je garaji ranar da dai aka ce yau amina ba na gidanta to amma zan yi a raba ni ma na fi samun sauki baccin nan ba mai daɗi nake ba ke kin ɗauka wani kwanan daɗi nake yi a gidan duk daren duniya sai mata tatsuniya haka kurin goce goce da ni gaba ɗaya tatsuniyoyin da na haddace sun gama ƙarewa haka nake irin wasu sababbi ta gizo da ta koki da ya ce nake dai kowa riga ya san adadin su tun ina ta giza da koki na da ina mai da giza da kokin tana koma zangala koki na kare haka nake ta fama to wannan jidali har ina makogoro na kullun zafi yake saboda baiwar Allah nan in ta bayani mm. ba ta ganiya amma dai ai ka san biyu ne idan can ta bata maka rai ai ni kuma ina sanyaya maka ah alhamdulillah ala zalika shi yasa kullum kika ji waƙan da fara miki da farko da nake cewa in hmm, amarsa ta ango hmm, in ri na tuna na tuna amarsa ta ango ta yi tsatsas mhm. shi yasa nake miki waƙa ai Yuki wanda abinki da ban yi wannan auren ba ai da ni rakiya ne. Allah ko? To baki ga gemu na ƙarfi ba. To ai na samu kwanciyar hankali da nutsuwa ne ai. Yanzu ba yanzu ba ko bari ga miki duk duniya ba ni sai bata min rere ne ya baci. Saboda na san na dinda za a wanke min shi. Gaskiya ne. To gore kuwa. Yanzu dai bari in eh. ka maka ruwa mai sanyi. Allahu akbar kabira. Da kuma da me kuma? Ya sani da ai. ka min da girkin nan gabza tukunna dashi ka min Kamun min gabza Jiren. Ah, ba matsala ai ke na san ba da biya na jiren. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukuratan wa asila a'a habawan Allah ashe da ban zaka yi muri kai ma a rayuwa haka kurai haka kurai baiwar Allah kin kama ni kin kudin ni kina wahalar da ni ashe ina da masoya ban sani ba ni da na dauka mani kutun bakin jini ba shi ashe kutun farin jini ne ban sani ba Yana ina? A'a me ya to da ta ka zagaye tana in sai dai ina buƙatar sanyi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. A'a alaikum salam mai gida. San da zuwa. Sanu da isa Yau. Barka dai. Sannu da zuwa. Sannu. Yau sannu. Ka shigo. na shigo. Ina dawa. Ni kuma ni ake wannan abin yau. Damuwa na. Ina damawa kana shigowa. Gafura. kuma Allah ya sa yau ya shanayen ba su ci albasa ba dole mai kyau cin ba sabuwa dau mai kyau cin ba. sha sabuwa ce yanzu aka kawo na dama wai kina nufin ni cika aji wannan farar dan kai fa na dama fi sabilillahi da siga mana sa daidai yadda kake so na da iko yake sha mana mai gida amina ni dai gaskiya yau ba zan iya ma ni cin abinci ba ba zan iya shan furen nan ba gaskiya dai haba mai gida kar ka yi mu haka ba kuma fa na san baka ci abincin nan ba tun kamallon ka na safe da ka karya ka fita sai yanzu ka dawo dan Allah ka sha kin ga dan Allah dan annabi eh, amina kiran da suna na ayuba ni ayuba na sani da shi kike kira na tunda muka yi aure saboda haka kira da wannan wannan mai gida mai gidan kin mutsutsu ko fara kin kawo ban san me a ciki bane gaskiya na kasa ganewa gwarin kiran da sunan da kika saba kira na ni zai fi mun kwanci hankali kin ga a takaice ma dai ni yau gaba ɗaya ma ni azumi nake da haɗila illallah mai gida ya ƙarya za ka yi mun kullum fa ka saba da safe sai ka sha ruwan sanyi yau mu kuma ina ganin ka ka sha kafici kuma na san ba abin da ka ci in ba dumamin safe ba don Allah ka yi haƙuri ka sha furin azumin nan fa kala kala ne ni yau azumin abincin rana nake ni ba zan iya shan wani abu ba ki bar faraki ni wannan kalmar sabuwa ni gaskiya na kasa karbata magana ta gaskiya ga yamin yanda na saba ji gaskiya dan Allah ka sha kuma dan na kira ka mai gida kai ba mai gida na bane eh to Amina tun yaushe muka yi aure ban taba jin kalma ta fito daga bakin ki wadda ba ayuba ba yau kuma ki rika ce kul ayuba haka kike zuga min kira kowa yana ji adam ya kan canza sabi billahi ai hakuri dan Allah kai mu haka sha dama ina son yi magana da kai magana wace kuma ni ba zan iya wata magana da ke ba dan Allah dan annabi ki bari ni duk sanda na zo na magana da ke ni sa nake a tashin hankali da masifa ni ki bar ni makogoro na ya fara hutawa na gaji assalamu alaikum wa alaikum assalam a'a Firdausi ku yawwa sannu ina yini lafiya dau waya garin Eh, lafiya lau, lafiya lau. Dama kamar kullum yau ma dai buƙatar kayan miya ne ya taso ne. Auto! <laughs> kayan mai nake ya ƙare ne? Wallahi kuwa wato sai na ce bari in shigo gani to kuma sai na ga ashe kuna tare da mai gidan na <laughs> I wallahi muna yin magana ce. Abu buƙatar me kike da ita? Kayan miya ne nake so da na ga ashe. A to ai ya ce. Ban ya ba matsala dama ai zan je in siyo gaba daya eh, sai a hada gaba daya to da yake na ga shi in yaje an fadan samun kayan miyan da arha kuma na ga yana da mutunci a idanun mutane ga sakin fuska to kamar dai irin yanda yake miki din ni ma ina bukatar a yi min haka to na nawa za a siyo miki a na naira ɗari ne ba yawa to bismillah Bura su. To ku da su mun gode. To na gode ne ma sai an jima. To sai an jima. Eh, to bari in je su. Haba mai gida sauran kake haka. Daga baka kuɗi sai kana rawan jiki zaka fita ka tsaya mana mai magana ki. su. Baiwar Allah nan ce nake makocin mu ce. kuma kake mun ai mata ina da bukatar magana. To amma da hadisan da ake ta bayani a dangane da haƙƙin makwabtaka ke ba ke jin su gaba ki da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa suka yi annabi sallallahu alaihi wasallam bai gushe bai yana gaya musu haƙƙin makoci akan makoci sai da suka ɗauka annabi sallallahu alaihi wasallama zai ce da su idan makoci ya mutu makoci zai ci gadansa duk ba a jin wannan a rika koyi da hadisai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba tun da muke da kai ban taɓa sanin ka kana da wannan ilimin ba fi sabilillah kana da wannan ilimin mu kai mun mugunta baka koya mun ba fi sabilillah mai gida kin ba da dama ne yanzu da na fita wannan fitar da zan yi wa'azin zan je in yi Kullum a cikin haka nake mutane suna da bukatar sa sosai ke kina gida ba ki da bukata daga ka ba sai ka tafi wani gida ka to Allah an baki haske kin ki dauka ina da bukatar baki ilimin nan ke ma yanda ake fesa jama'a ilimin nan suke amfana ke ma ki amfana da shi kiki ya zan miki ya zan yi shi yasa jama'a nake bi ina ilmantar da su wato ainihin ina fadakar da su wato ainihin ina zaburar da su a bisa umur duniya wa mafiya dan su karu su amfana to yanzu mai gida ba mana ka kada ga murya To ke ce ana uzuri. Ya kamata in sauri in tafi in je in yi abin da ya kamata. Allah da ni kan hanya ka koya To alhamdulillah ala zalika insha Allah daga bisani za a tattauna da ke amma yanzu dai ina da bukata in sauri na sauke wannan nauyin da yake kaina saboda haƙi ne. Haƙi ne gwara a sauke shi ki hakuri. sai na dawo waran sai mata kayan nan saboda karshen ta yanzu ta dore ruwa ruwan yana tafasa idan ya kone ba a zo an yanka kayan nan an daure su an zuba su a ciki ba kin matsala za a samu ki bari sai dai na dawo kawai assalamu alaikum wai me kake yi ne don Allah ka fito kai nake jira fa ango na am amurta ta ango ne daɗin to. ha ko kai fa ke dai na zo gidan kin kuso ki gani na canza shiga hmm. to na bisa ga ko da yaushe ina kallon ka to ai dai suna na ba zai canza dai daga ayuban ba dai hmm. amma bai kamata a ce yanda kake a can nan ma haka kake gaskiya ne kaga ya kamata a samu bambanci ai wai da jira nake sai ranar da yanci ya samu ko ba haka ba kika tabbata kina da kwanaki kina dare in so sai ki gani na haka ko ba haka ba sai a yi shigar da ya kamata mutum daga yanzu ke so ku saba to yanzu da wannan din tayi yayi sosai hakan yayi miki eh, Allahu akbar kabira to ai ga ga mudubi na ina ko ba haka ba ya to ga mudubin ta ga mun ba shi kenan ina zuwa me kuma ka manta salamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum wayo eh. ha ki Amina. Lafiya? Dan Allah wallahi ina cikin wani matsala ne. nake da shi wallahi. A'a wai. Na zo sabo ne. Wani abu ne ba. Sabo zo karba. Sabo Sabo a gidan mutane? A gidan cikin gidan mace. Mace wanda ba ta da aure? Ya kamata fa ki gane al'amarin nan. Me me sakarin da mijin Ki ga mu ko shi ya karbi kaya. To naga abun nan kike cin karbo sako kuma sakon nan da nauyi dole sai an shiga ciki zan iya dauko shi ko ba ka ba? Sako eh. Sako a haka. Eh ba ke kike aiko su ba. Sako a cikin gidan mutane. Amina. Ayuba. Amina. Ki faɗa miki mana ka faɗa mana. Ki mishi. Amina. Ki bar ni da mijina nake magana ba da ke ba. To. Ashe ke dama ba kawai arziki ba ce. tsaya, kar ki kisan ja suna, Amina. Tsaya. Ke, kar kisan sun suna. Yadda yake takama ki mata ta ce wata ma wannan bayar Allah mata ce. Zauna lafiya. Na aure ta. Gwaran miki bayani, amsa matsala. To yadda kika rika turu budani dole ne na aure ta na samu mafakar siyasa. Akwai matsala. dole abin nan saboda haka mata ta ce ita ce mata ta da rana ce kuma ta da dare haka na raba muku girkin shawara ce kawai ba ai da ke ba haka al'amarin nan yake billahi min shaitan rajim da dai matarka ta rana a bakin ki nake kwana ba ni ba tubarare bane ni ba Allah ya yi mutumin arziki inda na sha ta layi na wani gurin kuma fa wannan dai auren ta ne tunda ba ta riga ta fito na ga mijinki ya rasa kwanciyar hankali ta wani bangaren shi yasa na yi shawarar ni zan samu masa da wannan farin cikin amma ki yi haƙuri fa to saboda yanzu haka fara irin damun da nake so shi ake mana kisha ko ba haka ba a min soyayyen nama irin irin nake da bukata kaji yadda na bukace su haka ake bani nake ci a gidan nan duk ba ke min wannan al'amari yanzu ayuba mutumin kirki nake kallon ka kai har ka ji kana auro wata bace daban ba za ka saka gaya mun ba fi sabilillahi maganar nan ta gare babbar matsalar ta sa kike kuɗi da kike turbuɗa ni kike wahal da ni a rayuwa don kin ga kina bi na bashi ne bashin nan naki magana ta daga kare da ko mata ajeta da ko mata ta a bata in huta tunda ke haka ke da bukata ke kina da bukata ah, ki tana bukata ta ha ku bazan bada kudi na miji ah, na saboda kudi wata hu to na ce ba ki da bukata ta ga miki akwai masu bukata ta a duniyar nan ah. Allahu akbar kabira ashe zan ga wannan ranar yau ana rikici a kaina Allahu akbar kabira wai ku ga ni